وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون kuma tabbas wannan Alƙur'ani ɗaukaka ce a gare ka kuma ɗaukaka ce ga mutanenka kuma da sanda za a tambaye ku akan yin imani da shi ranar alkiyama da bin shiryarsa da kira zuwa gare shi